ga watan ɗaya shekara ta 1442 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda daidai da sha ɗaya ga watan tara shekara ta 2020 za mu ɗora karatun da muke na wannan littafi mai albarka wato aljami'u sahih al-musnad al-mukhtasar min umuri rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanhi wa ayyamihi na al-imam bukhari wanda aka fi sanin sa da sahihul al-bukhari mun ɗau tsawon lokaci bamu karatu ba sakamakon jarabawa da wannan al'umma ta shiga ciki wato na matsalan corona wanda muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana na ci gaba da wannan karatu kuma ya mana ni'ima na gushewan wannan lalura a wasu sassa da dama sai dai wuraren da ba za a rasa ba kuma muna roƙonsa ya yaye mana ita gabaki ɗaya shi mai iko ne akan haka idan ba ce ba yan uwa karatun da ya wuce mun tsaya ne a inda mu'allif yake cewa a babu rihlati fil mas'alati nazilati wa ta'limi ahlihi a yau kuma za mu tashi babu tanawubi fil ilmi نعم كرنتا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب التمرين في وقلت قال له يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري فكنت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أنا قائم أطلقت النساء قال لا وقلت الله أكبر نعم آه الإمام البخاري رحمه الله تعالى yake cewa babu tanawub fil ilmi wannan babi zai mana bayani a can tanawub a wajen ilimi abinda ake nufi da shi shine kai ka zo ka karbi wani abu wuri na yau sai gobe wani ya zo ya karba abokinka shine tanawub za ku ji makarantu da ake koyarwa misali wannan ajin wannan zai shiga wannan zai shiga za ka ji kasashen larabawa za a ce suna tanawub nauba suna nauba nauba shine idan wannan malamin ya shiga bayan awa ɗaya ko awa biyu sai wani mai wani subject ɗin ya shiga wannan shine nauba da eh, tattanawo fil ilmi yau yana zuwa ya koya ilimi sai gobe a itiban ibn malik shi ne rajulun duk da ba a sarraha ba amma shine ne itiban ibn malik idan yau ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatu sai gobe a itiban ibn malik shi kuma ya je ya karba ina fata an gane a yake cewa haddasana abul yaman abul yaman mun yi bayani akan sa shine al-hakam ibn nafi al-hakam ibn nafi al-himsi dukkan hims wato sham kenan قال يكي سوى أخبرنا شعيب شعيب ابن أبي حمزة shi ma ɗan hims ne wato hims ita tana cikin sham ne kamar yadda kuka sani ani zuhuri zuhuri shine muhammad bin muslim bin shahabi zuhuri shi kuma ɗan madina ne kuma yana ɗaya daga cikin tabi'ai wasu suna sanya shi cikin sigarar tabi'in wasu kuma suna sanya shi cikin tabi'ai alwusta waɗanda suke tsaka-tsaki su ba ƙanana ba kuma su ba manya ba ina fatawa da ko ha wato hawala sanad al-imam bukhari ya ruwaito wannan hadisi da sanadi guda biyu mun riga mun yi bayani akan ha da maganganun malamai a kanta a darasin da ya gabata ƙala abu abdullah abu abdullah ya ce wato shi karan kanshi kenan al-imam bukhari wa qala ibn wahab ibn wahab ya ce ibn wahab ne abdullah ibn wahab al-masri ɗan garin misra nan idan muka lura za mu ga al bukhari ya allaka wannan sanadin mu'allak ne ya ce qala ibn wahab kaga wannan ta'liq ne amma <clears throat> ibn hibban a cikin sahih nasa ya kawo sanadin sanadin cikakken sa yanda yake a cikin sahih ibn hibban yake cewa abdullah ibn wahab al-masri ya bani labari قال أخبرنا يونس يكيتوا يونس labari Yunus لاباري يونس ابن يزيد الأيلي wanda muka yi bayani a kansa al'aili al'ail wato asalin ail gida urdun ne ina fata an gane ko asalinta daga ina ne daga urdun eh, shi ne yunus ibn yazid al'aili al'aili al'aila gari ce wadda take gefen urdun ibn shabi an karbo daga muslim ibn shabi zuhuri an ubaidillah daga ubaidillah ibn abdullahi ibn abi saurin shi kuma ɗan madina ne kala yake cewa an abdullahi ibn abbas an karɓo daga abdullahi ibn abbas babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karɓo daga wa ya karɓo daga umar ibn al-khattab kun ga mun samu riwayar sahabi daga sahabi kamar yadda suke akwai riwayar tabi'i daga tabi'i kala yake cewa kuntu na kasance ni ana ni wajarul li da wani wato makwabcina shi ne jaroni makwabcina ina fata ana tare da ni a wannan makwabcin muka ce shi ne wa shi ne muka ce itibar ibn malik amin ansar shi zo daga yana cikin ansar mutanen ansar a fi bani umayya ibn a cikin kabilar banu umayya ibn zaidin wahiyar min awalil madina su kuma suna daga cikin garuruwa da suke gefen madina al'awali su ne garuruwa da suke gefen madina su kuma sun kasu gida biyu zuwa uku akwai waɗanda suke kusa da madina tsakaninsu da madina ba su fi mil uku ba akwai waɗanda suke tsakaninsu da madina ya kai mil uku zuwa mil hudu akwai waɗanda suke tsakaninsu da madina ya kai mil shida kun ga wato yanayin garuruwan da suke kusa da madina na awali sun kusa wajen gida uku kenan wa kunna mun kasance na tanawabun nuzul muna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato muna tanawubi shine idan yau ni na je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shiga cikin garin Madina na koyi ilimi karatu sai shi gobe ya je sai Itban bin Malik gobe ya je ya karbi karatu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yan zilu yawman wa an zilu yawman ina zuwa yau sai shi ya je wata rana وإذا نزلت إذا نزوج النبي صلى الله عليه وسلم جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي هنا كمر كان أعرف ظلم أنا هنا فاتا أنا تعرضني كو yake cewa fa'ida nazaltu idan na sauka ji'itu idan na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na sauka wurinsa ji'ituhu bi khabari sai in bashi labari na ilimin da ya koyar a ranar bi khabari zalika yau min alwahi sai in bashi labari cewa yau da abin da ya sauka da kaza da kaza ga abin da annabi ya ba mu labari na ilimi wa gairihi da waninsa wa idza nazala idan shi kuma ya je ran da ni ban je ba fa'ala misla zalika sai ya zo ya bani labarin wahayin da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ko kuma ya ba mu labarin abin da annabi ya koyar da su fa nazala sahibi sai wata ran abokina ya sauka al-ansari wanda yana cikin ansar yawma nawbatihi a ranan zuwarsa al-ansar kowa ya san mutanen ansar ko wato mutanen madinatul munawwara kuma wannan lakabin an kira su da shi ne bayan abinda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tarbansa da suka yi da karfafa shi da suka yi wajen da'awarsa amma kafin haka ba samu wannan lakabin ba al'ansar ansar daga an-nasr ne wal i'ana wal i'ana wal musa'ada لأنهم ساعدوا رسول الله ووقفوا معه وتعاونوا معه وثبتوه في المدينة المنورة فلذلك لقبوا بالأنصار ina fata ana tare da ni shi yasa aka musu lakabi da wannan abin su kuma wanda yan makka ana kiran su muhajirun li'annahum hajaru min makkatil mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara azara badi ina ina zaune kawai kuma da yake cewa sai itban bin malik naji yazo ya buga kofa na kofan gidana da ƙarfi barban shadidan ya kwankwasa faƙala ya ce a sun mahuwa shi ne ƙafa zaiatu sai tsoro ya kama ni fakararsu ilaihi sai na fito zuwa gare shi menene ya faru hankali ya tashi faƙala sai ke cewa kwadar hadasa amurna muhim haƙiƙa wani babban al'amari ya akufa wa kenan ya faɗa mashaka shi yau wajar shi itban ibn malik ya ce mashi wani al'amari fa yau ya afku kala sai yake cewa fadkaltu ala hafsa shi umar bin khattab wato a lokacin da ji itban bin malik ya zo wurin shi ya buga kofar nan ya ce mashi wani abu ya faru tsammanin da shi ne wani sarki da ake ba su labari zai zo daga gassa wanda ake ba su tsoro da zuwan shi ya ɗauka ko shi ne ya zo gassan tana a sha asali a muluku gassan daga yaman suke sai suka hijira suka koma ƙasan sha sha ita ce siriya to sai suka sauka a wajen wani ruwa ana kiransa gassan sai aka musu lakabi da gassan sai tsammanin wannan sarkin ne ya zo sai umar yake cewa farkaltu ala hafsa sai na shiga wajen hafsa sai na same ta fa'iza hiya tabki sai na same ta tana kuka ina fata wadih a lokacin da na samu hafsa tana kuka a fakultu sai na ce tsallaka kunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah shin manzan Allah ya sake ku ne kun san abin da ya faru aiko lokacin abin da ya faru da hafsa da aisha radiyallahu ta'ala anha dalilin saukan farkon suratul tahrim ya ayyuha annabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad farada Allah lakum tahillata aymanikum har zuwa inda Allah yake cewa asa rabbu in tallaqa kunna an yubdilahu aw ta qira'a an yubdilahu khayran min kunna azwaj muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance al'adarsa kullum bayan sallar la'asar yana tsawafi ga matayensa baki daya yana kake musu ziyara <clears throat> idan ya shiga ɗakin wannan ya kema wannan ya kema wannan ya gaishe su ya ji meye matsalolin su wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake so duk lokacin da mutum yake da mata fiye da ɗaya ya keɓance wani lokaci idan zai iya bayan la'asar ɗan kamar yadda annabi ya kasance yana yi idan kuma baya da lokaci bayan la'asar ya samu wani lokaci wanda zai shiga ɗakin kowace dinga jin matsalolinta to ita sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana zuwa ne bayan la'asar sai ya ji matsalolin kowace daga cikinsu sai idan ya je ɗakin zainab bintu jahshin sai sauran yan uwanta su ga ya jima a ɗakinta sai abin yake damunsu shin meye take shiryawa ba san cewa zuma ne take bashi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya musu bayani ga abin da yake sha wurin ta zuma yake sha sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta samu Hafsa bint Umar radiyallahu ta'ala anhu wa anha tace to abin da za a yi ya gamata mu kauda annabi sallallahu alaihi wasallam daga jinkirin da yake a ɗakin wannan baiwar Allah wato Zainab sai Aisha take ce ma Hafsa idan ya shigo ɗakin ki ko ɗaki na bayan ya fito daga gare ta mu ce mun ji yana warin tsimi yana warin me tsimi ana nan kuma annabi salawatullahi wa salamu alai sai haka ta faru ɗin, ya fito daga ɗakin zainab ya sha zuma yana shiga wajen hafsa sai take ce mashi menene ka sha na ji kana wari ne sai annabi ya ce zuma ya sha sai ta ce ni na ji kana warin tsimi ba zuma na ji kike warin <laughs> kuma kama kirkin mata kenan to a lokacin da wannan abin ya faru da ya faru a har annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan yi itizali daga gare su wato ya dan ne santa wasu kwanaki sai Allah subhanahu wataala ya sanar da su ya sanar da shi abin da ke faruwa da ya sanar da shi sai ya je ya sanar da su suma wani bangare na labarin shine arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'a bi qalat man anbaka bi hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir To a lokacin sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunda kun riga kun yi laifi in tutuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhara alayhi fa inna Allah huwa Mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir har zuwa asara buhudin to a lokacin sai Hafsa take kuka sai Umar yake ce mata tsallaka kunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi tunda yarsa gashi tana ciki shin annabi ya sake ku ne sai hafsa take cewa qalat la adri ni ban sani ba daga dai ya ne santa daga gare ni kun ga wanda yake nuna cewa idan mataye masu kima da daraja sahabiyat irin su Aisha da su Hafsa sun aikata wannan to ina kuma ga wani su ina fata da ina ga mataye na yanzu to kaga ba abin ban mamaki bane idan ka ji mataye na yanzu sun shirya wani abu a damakirci ga mazansu ko wani abin da bai dace ba ga mazajensu tun da waɗanda suka fi su daraja da kima sun shirya irin wannan ina ga waninsu wannan kuma al'ada ce ta mata ba wai da wata manufa ba ne kawai saboda tsabagen kishi wasu matan suke yi ina fata wazi eh, abin da yake zai kasance laifi babba shine ya kasance mace tana zuwa wajen bokaye ko masu hiri ko makamancin haka jiya na yi na ɗan yi iltifati a kan wannan matsala ina fata wa zai to wannan shi ne a babban mai hatsari amma kishi wannan ba za ka iya samun wata mace a duniya ba face tana da wannan kishin tattare da ita ina fatawa da ko sai take cewa ba mu san matsayinmu ba sun da kalfa alan nabi sallallahu alaihi wasallam sai na shiga wajen annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fakultu sai na ce masa ana ƙa'imun ina tsaye da wannan ne wasu malamai suke cewa yana halasta ka jefa ma malami tambaya ko makamata haka kana tsaye ba dole sai kame ba ka zauna ba kun ga umar da ya zauna a tsaye ya tambayi annabi yake cewa a tsallakta risa aka ya rasulallah shin ka saki yanka ne ya kai zakadin Allah ya kai manzan Allah ala sai ce masala ya ce a fakultu Allahu akbar sai na ce Allah ya girmama Allah shi ne mafi girma da girmama ina fata wa bai kun Umar ya ji daɗi da ya ji cewa ba sakin su yayi ba tun da yarsa tana ne tana cikin ya annabi salawatullahi wasalamu alai da wannan ne malamai suka fi da fa'ida karkashin wannan hadisi cewa yayin da ta ga wani abu na ban mamaki shi ne mutum zai iya yin kabbara da farin ciki ko makamata ka ce Allahu akbar ba wai mutum ya yi kuwa ba wannan kuwa da tafi da sauransu ba al'ada ba ne na koyan a musulunci sai dai ka ce alhamdulillah ko ka ce allahu akbar ina fata ana tare da mu sannan baya haka fa'ida ta gaba malamai suke cewa wannan hadithin yana nuna mana kwaɗayin sahabbai wajen neman ilimi kunga ga da yake suna shagalta da abubuwa sai suka tsara kai yau ka je ka karatu idan ka je ka yi gobe sai ka zo ka koyar da ni abinda ka koyo ni kuma gobe sai in ji yadda suke suhuba da abokantaka tsakaninsu saboda neman ilimi na'am ƙa'ida ta gaba da suka fi da ƙarƙashin wannan hadisi shine yana halasta mutum karɓan khabarul wahid kamar yadda ke bayani yana halasta wannan kuma shi shine ra'ayin ahalus sunnati jama'a a saɓanin wasu zilawa da sauransu ƙa'ida hadisi ko da ya zo da tsarika na mutum ɗi ɗaya in wannan sika ne ana karɓar labarinsa kun ganin umar ibn khattab a lokacin da ijban ibn malik ya zo masa da labari shi kaɗai ne amma ya karɓi ne ya karɓi labarinsa da ya zo masa da shi haka shi ma yayin da yake kai mai labari daga annabi shi kadai yana karba ina fata wazi wannan shine abin da ahlus sunnati wal jamaa ma'abuta ilimi suka tafi a kai. sannan yana halarsa yayin da ka zo wajen mutum neman wani abu wurin sa ko kuma yi mai bayani da kwankwasa mai kofa wannan babu laifi a kan haka insha Allah ta'ala na sannan ah, yana halasta yayin da mutum yake da yarinya tana aure lokaci bayan lokaci ana so ya dinga kai mata ziyara <coughs> yana jin ya take zamantakewa tsakaninta da mijinta kunga umar ya zo wajen hafsa sannan ko da ba da izinin mijinta ba zai iya shiga haka malamai suka ce inda aishi shi sirki ne sannan kuma shi mahaifi ne mahaifin yariyar ne saboda ko da mijinta bi nan babu laifi ya shiga kun ga anan umar da ya zo ba bai nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam da kawai ya shiga ya shiga cikin gida ɗin to saboda haka babu laifi a kan haka insha Allah ta'ala na karanta نعم حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان على عن ابن ابي خالد عن قيس بن ابي خالد عن ابي مسعود الانصاري قال قال رجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه من مال قليل بنا فلان فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في مدينه اشد غضبا من يوم فقال ايها الناس انكم مبتلون فمن صلى بالناس فليخفف فإن يكيدون المريض والضعيف وذا الحاجة حدثنا عبد الله بن محمد نعم بيانا نعم الإمام البخاري كتب باب الغضب في المو... في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره wannan babi zai mana bayani akan yayin da mutum yake koyarwa ko yake wa'azi idan wani abu ya faru na fushi to babu laifi a ya nuna fushinsa da ɓacin rai akan haka idan wani ya yi kusure ko ya yi su'ul adabi wato rashin ladabi a abin nan to babu laifi ya nuna haka ɗin ya nuna ɓacin ransa sannan ya koyar da shi abin da ya fi dacewa ya ce ya gamata ce kayi kaza kada ka yi kaza ina fata wa saboda shi malami yayin da yake koyarwa shi murabbi ne wato mai ba da tarbiyya ne a matsayin uba ne saboda haka dole zai yi tahammuli ya yi haƙuri da abin da yake faɗuwa daga ɗalibai na kuskure e, sannan su kuma ɗalibai za su yi haƙuri a kan faɗakarwa da malami zai dinga yi masu الإمام البخاري كتب قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير شيني البصري أندر مبصرة قال أخبرنا سفيان شيني سفيان الثوري وانده كسني الكوفي أنا أبي خالد أنكر ورق أبو خالد ابن أبي خالد عفوا شيني إسماعيل إسماعيل ابن أبي خالد الكوفي أندر كوفة عن قيس ابن أبي حازم شيماء الكوفي أنكر ورق قيس ابن أبي حازم an abi mas'udin al'ansari ansari abu mas'udin al'ansari sunansa shi ne uquba ibn amr al'ansari ansari al-khazraji al kala yake cewa kala rajulun wani mutum ya ce ya rasulullah ya kai jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam la akadu udriku salata wani lokaci bana dabdar tsuwar sallah wato bana kusa da yin da in sami sallah in sami jam'i yayin da ake sallah an gane ko mimma yutawilu mina fulan saboda wanda yake ba mu sallah bai faɗi sunansa ba a nan yana tsawaita mana wajen sallah to wannan shine mu'az ibn jabal wanda kuka sani hadisin da kuka sani a fattanun anta ya mu'az fa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da na bashi wannan labarin ba taɓa ganin annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi fi maw'izatin a wani wa'azi a shadda zazaban min yau ni idin ya yi wa'azi ya yi fushi ya nuna fushinsa kamar wannan kamar wannan ranar ran da na bashi wannan labari wato annabi ya ɓata rai sosai ya yi fushi da ya ji wannan mutumin yana sallah yana tsawaitawa har yake cewa kai kusan ba na iya samun sallah an gane ko a ƙara sai annabi yake cewa ayyuhan nasu ya ku taron mutane innakum munassirun daga cikin ku akwai waɗanda suke koran mutane wajen ibada faman salla bin nas duk wanda ya ja mutane sallah khaffif ya dinga gajarta masu sallah ya dinga sauwake musu kada ya dinga ja da tsawo fa inna fihim al-marid wa da'if saboda daga cikin waɗanda suke bin su sallah akwai marasa lafiya sannan akwai da'if akwai masu rauni dattawa da tsofaffi wanda sun tsofa fito sallan da kyar suke yin ta wanda alhaja akwai kuma ma'abuta bukata wato akwai waɗanda suke da wasu hidimomi a gabansu tsayif wannan radul da ya ce al'asari kala kala radulun ya rasulallah wasu malamin sun ce shi ne hazin ibn abi ka'abi mutumin da ya zo ya kawo ƙara wajen annabi shi ne hazin ibn abi ka'abin shine ne hazin ibn abi ka'abin a nan idan muka lura za mu ga ya ce la'aka da salata kusan bana iya samun sallah to in baya samun sallah taya za a yi kuma ya gane cewa ma'ad bin jabal yana tsawaita masu to wa imamul bukhari ya riwaito wannan hadisan da riwayoyi da dama akwai riwayar firyabi a riwayar firyabi ta zo da lafazin la'ata'akharu an salati wato wani lokaci ina yin latin zuwa wajen sallah domin wannan mutumin da yake tsawaita mana jan sallah idan na ji shi zai ja sallah sai in dan tsaya gida sai karshe karshen sallah sai in zo a wata riwaya la'ada'u la'akadu udurikuha kamar yadda ta zo a wannan riwaya a wata riwaya la'ata'akharu an salati ina yin latin sallah wato ina yin lati wajen zuwa bin jam'i da malamai suka haɗa waɗannan ruwayoyi ga baki ɗaya sai suka ce to abinda a hadithin yake nufi wannan mutumin hazin ɗin wato ibn abi ta'abin yana ba wai sallan je baya zuwa ba a'a yana zuwa sallah sai dai yana ɗan jinkirta yana ɗan yin lati yayin da ji wannan shi zai ba da sallah sahabin ma'ad bin jabal sai ya dan tsaya gida ba wai baya zuwa ba tunda kun ga anan la akadu udur kusara wata sa'a ma bana kusan samun sallah a can kuma la ata'akharu a can la ada'u to idan muka hada riwayoyin gabaki daya saboda shi hadisi ya fassir ba'dahu al-ba'd kamar yadda aya ta alqur'ani tufassir ba'daha البعض haka shi ma hadisi fassiru ba'dahu al-ba'd wani lokaci ina dan yin lati sai na ji ya gama raka'an farko sannan sai in shiga ina fata wadu shine abinda hadisin yake nufi malamai sun fidda fa'idodi karkashin wannan hadisi da muka karanta kamar yadda muka yi bayani akan cewa fa'idan farko shine yayin da mutum zai yi sallah zai ja mutane sallah ba a so ya tsawaita Eh, sallah asubar din da irin sallar azahar zai dan iya tsawaitawa amma dai tsawaita wanda yake mako wanda hankali zai bada ba wai yazo ya ce a raka a ɗaya zai karanta suratul baqara ba gabaki daya kun ga wannan idan yaka zai kore mutane a musamman idan wanda yake musu zai ja su sallah ba ɗaliban ilimi ba ne <clears throat> idan ɗaliban ilimi ne to babu laifi ya tsawaita tunda ya san duka matasa ne zarata babu wani matsala tattare amma idan ya kasance sauran mutane ne in dai ba su suka ce ya dinga tsawaitawa ba to baya dacewa ya tsawaita yayin da yake jin sallah amma kuma duk da haka baya dacewa ya dinga gajarta sallah kamar yadda wasu ke karanta aya ɗaya ko aya biyu kaji ana cewa za ka je masallacin fijo ne ko 406 ko makamancin haka ana siffanta sallah da saurin mota ga wannan isgidanci ne ake yi mai ibada wanda kuma baya dacewa to saboda haka sunna shine kamar yadda aka yi bayani a azhar da asuban mutum ya dan tsawaita gwargwadon tsawaitawa ba tare da yayi mujawazatul haddi ba da asar kuma da magriba zai dan iya tsakaitawa isha'i kuma tana tsakiya tsaka tsaki to abu na fa'ida na biyu shi shine wasu malamai sun ce idan masallacin da kake sallah wannan mutumin yana tsawaitawa sosai kai kuma kana da lalura to babu laifi kaɗan dinga jinkirtawa kaɗan idan ƙila mutum yana da lalura irin ciwon siga ko kuma kafa ya iya tsayuwa babu kujeran da zai zauna to babu laifi a ya ɗan jinkirta kaɗan game daga halartar sallah wannan imamun nawawi eh, shi ya fidda wannan fa'ida da muke bayaninta sannan idan ka kawo karan mutum abin da aka fi so shi ne wata sa'a mutum zai iya suturta sunansa idan abu ya faru tsakaninka da wani kana so ka san hukuncin wannan abin ko makamancin haka domin ka suturta shi za ka iya ɓoye sunansa a nan ai ya ɓoye sunansa ya ce mimma yi ɗauwilu bina fulani wannan daga tafsir kenan a wata riwaya ne ma tsilo bina fulani bai ambaci sunansa ba duk da dai riwaya hadisin ya zo da riwayoyi a wata riwaya an ambaci sunan mu'az bin jabal din sannan <clears throat> idan mutum yana aikata irin wannan to babu laifi a faɗakar da shi a ja masa kunne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ce a fattanun anta ya mu'az anan kuma yake cewa fa inna minkum munafirin da kun ga duka wannan malamai suka ce yayin da mutum yayi kuskure babu laifi a ja masa kunni akan kuskuren da yayi sannan abu na ƙarshe shine bayanin da muka yi cewa yayin da mutum zai ja sallah dole zai dinga lura da mutanen da zai musu sallah